salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd to zamu tashi darasi na biyar a cikin karatun mu na a sharhin manzumat ilm al athar ta al imam suyuti zamu tashi baiti na biyu kafin mu fara zamu yi addu'a ga a a ali ali ibn adam al-ethiopi wanda muhammad ibn ali ibn adam al-ethiopi wanda ya yi sharhin wannan alfiya a cikin sharh alfiyatul hadith wanda muke yawan dubata muna cewa al ethiopi ya rasu sati biyu ko uku da suka wuce a makka Allah ya masa rahama Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya tashe shi cikin zumratul ulama al'amilin akwai ka'ima littattafansa za ka yi mamaki a ce malami a wannan zamanin ya yi irin wannan littattafansa da ya a suna da yawa suna nan a abin nan ina ganin za mu turo ta a group zan turo maka mubarak sai ka yada a cikin group sai ku gani darussansa sun yi channel guda ta telegram da littafansa da darussansa da ya rubuta littafai da dama lai masa rahama hmm. mutumin ethiopia ne mutumin ethiopia ne ya je makka ya ce zai yi karatu don shi ma ya samu shahada suka ce wannan ya fi karfin ya fara karatun hmm, akwai wani malami da ya ce ajinsu daya amma sun san cewa malamin su ne amma da ya je shiga darasin daga baya da aka gane sai aka ce sai dai zai zama malami <laughs> to duk abubuwan duk ilman duk suna kansa hmm. na'am a ah, sai kawai aka sace yana koyarwa a darul hadith ta makka hmm. na'am bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلف رحمه الله واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة والرضا تعظيما نعم yace waktub sana Allah ya kai mai rubuta ilimin mai rubuta hadisai yayin da kake rubuta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka rubuta yabo ga Allah wattaslima da sallama ma'as salati tare da salati wato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam war rida da kuma neman yarda shine radiyallahu anhu ga sahabbai ta'aziman kana mai girmamawa wato domin girmamawa saboda kamar yadda rubutun naka ka dauka ibada ne ba kamar kana rubuta hand out bane ba rubutun hand out bane ka san yawanci mushkilan masu karatun dirasatul islamiyya kenan yadda 'yan chemistry za su rubuta handa out don su ci jarabawa in sun gama su jefar da ita haka za su rubuta ayoyi na tafsiri haka za su rubuta maddar tafsiri da hadisi su ma don su jefar da ita saboda haka sai ka ga in suka zo rubuta suna annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai kawai a ce SAW mm, ko sad mm, ba za a rubuta salatin ba to shi yasa ya ce ka rubuta wannan ta'aziman kana mai girmamawa don ka san ibada kake na'am na'am ka ka rubuta ya kai mai rubutawar hadisi da ma dukkan wani mai rubuta dukkan wani ilimi ba hadisin ba idan ka rubuta sunan Allah a ciki to yabo ga Allah ta'ala kamar ka ce azza wa jalla ko ka ce jalla wa ala ya ɗaukaka ya wato ya girma ya ɗaukaka ko tsarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka da makamantan wannan kuma ka rubuta sallama tare da salati idan ka rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan siga shine kama huwa sha'i kamar yanda yake wato abu wanda yake ya yadu shine sallallahu alaihi wasallam ko ka rubuta alaihi salatu wassalam ko su kada wato ya zamanto ya gamsu ya ginsu da yawan maimaitawa ya ce a yawan maimaitawa a wahala ne bari ba sai an gana faɗa sau ɗaya shi kenan domin wannan yana daga cikin mafi girman fa'idodi wanda ɗalibin ilimin hadisi yake samun wato gaggawar samun wannan fa'ida wanda kuma ya rabkana wato ya ƙi wato ya kau da kai ya rabkanu barin yin wannan wato za a haramta masa rabo mai girma domin an faɗa a cikin hadisin nan wanda ibn hibban ya inganta shi na faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam mafiya cancantar wanda suka fi cancanta a cikin mutane da ni gana alkiyama to wanda suka fi su yawan salati a gare ni cewa sabul hadithi ne saboda yawan abin da yake maimaituwa na ambatonsa a cikin riwaya su rinka masa salati hmm. ka gani su yi salatin a baki kuma su yi a rubuce wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wanda ya yi salati a gare ni a cikin rubutu a cikin wani littafi wato a rubuce mala'iku ba za su gushe suna nema masa gafara ba matsawar sunana yana cikin wannan littafin tama wannan hadisin da afahul iraqi fi a ahadith al-ihya eh, al-iraqi ya fa hadisin قال المصنف شي من شرحه المصنف إمام السيوطي يتي wannan hadisin duk da yake da'ifi ne mimma ya sunu iraduhu to kawo shi a wannan ma'ana yana abu ne mai kyau kada ba a waiwaye ba a duba da abin da ibn al-jauzi yayi na ambaton wannan hadisin a cikin hadisan karya al-mawdu'at dinsa domin yana da riwayoyi da suke fitar da shi daga alwabu daga cewa kirkirarsa aka yi tana hukunta cewa yana da asali wato yana da dai asali tabbatacce a dunkule kuma yarfa'uhu ya zo da isnadi ingantacce daga anas yana ɗaukaka shi zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan rana alkiyama ta zo da malaman hadisi ma'abuta masu neman ilimin hadisi za su zo a hannayensu akwai wato kutun tawada sai Allah ta'ala ya turo musu jibril sai ya tambaye su ku suwa ne ne alhali ya fi sani sai su ce mu ma'abuta hadisi ne masu neman ilimin hadisi faya kulu sai ya ce ku shiga aljanna ai dama lokaci lokaci yi tsawo kun kasance ku ne kuke kuna yin salati ga annabi na a gidan duniya dailami ya ruwaito shi wannan hadisi mawdu'i ne kamar yadda shi al-muhaqqiq ya faɗa al allah al-shaukani ya ambace shi a cikin al-fawaid al-majmu'a dama in dai ka ji hadisi a cikin dailami musnadul firdaus ɗaya daga cikin alamomin mazanin hadisai da ifai da mawdu'ai kenan hmm. menene yace wa mali wa mali abu tas wa wane ne wa musnadul firdausi da'afahu utaqad mai tal'a mai tal'a ta mustala eh, eh, menene wa mali na manta farkon wato dai abinda ke cikin kamil na ibn adi da tsabarani fil ausab um, da ukaili a cikin du'afa da kuma musnadul firdausi yace da'afa taqad kawai ka itikadin cewa da hadisi da yake nan da'ifi ne a shi yasa kaga shi al ithiyobi rahmatullahi alaihi shi bai ma kawo su ba yace wa amma ma ruya fi tawabi kitabati salati alaihi fa laysa bi thabitin marfu'a fala nashtaghilu bihi mm. Mm. waktubur rida ka rubuta Riba wato yarda ai rabbi ana nufin wato neman yarda ta Allah da neman rahamar Allah akan sahabbai da ulama as-sahabbai wato wannan lafu wa nashr ne murattab wato ka rubuta rida sahaba ka rubuta tarahum lil ulama wato sahabbai ba a kiran sahabi a ce rahimahullah duk da addu'a ce hmm, amma sai dai a ce radiyallahu anhu haka malamai suka tafi a kai saboda Allah ta'ala ya ce wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an haka malamai sai dai a ce rahimahullah ba a ce musu radiyallahu anhu duk da yake za ga waɗansu ana yin haka a ce ma malamai kamar su shehu usman dan fodiyo sai a ce radiyallahu anhu su shehu tijjani su shehu abdulkadir jilani sai a ce radiyallahu anhu to amma wannan sabanin abin da yawa yawan malamai suke a kai kenan musamman su ka'idan malaman hadisi shine wannan sahabbai a ce musu rahimahu radiyallahu an malamai kuma a ce rahimahullah su kuma alaihi salatu wassalam hmm. eh yawanci sauran annabawa sai a yi musu sallama kawai ba a yi musu salati amma as-sahih su ma ana musu salati saboda an ce su wani annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi masa salati ta ba'an in an hada shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga waɗansu sai ka ce in suka ce musa sai su ce alaihi wa ala nabiyyi na salatu sala sai an hada shi dan dai ya zamanto ta ba'an ake yi <laughs> yawa ga nan mai al'alawi a tal'a din wa manumi li aqwa ad wa hadwa kar wa musnadul firdausi da'afuhu shuhir mm. ko eh, da'afuhu shuhir wa ma numi li'aq wato abinda aka aka danganta shi zuwa ga aq aq shine abdurrazzaq kenan ko tafsirun li'aq abdurrazzaq wa ad ibn adi wa khat da kuma al-khatib al-baghdadi wa kar to wanne ne kar na'am al-kamil fi rijal anya adni ibnu adi ne ai al-kamil na ibnu adi din ne wa musnadil firdausi da afahu shuhir wannan ban karanta ta ba amma akwai malam munir ado shine da yake yayi karatunta a wajen Hmm. a wajen a makarantar wannan alawil maliki a makka ne, na muje ya? eh amma shi wannan gaskiya gairu sahi abdulrazak a musannaf la yalzam نعم النووي النووي الإمام النووي يتي وإذا جاء الرواية بشيء من ذلك تو إذا الرواية تزو آه آه إن آه، أكتفي واكتب الربا والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخ... وسائر الأخيار تعظيما لهم تعظيما كان مي جرم نعم نعم النووي نعم النووي يتي وإذا جاء الرواية بشيء من ذلك وإذا جاءت الرواية ni dai a tawon nusar ija'at eh wa idza dai wa idza ya halatta a ce ja'a din amma saboda ah, ba bane na'am kana bil inaya kula da shi ta fi tsanani na kanatil inayatu idan ja'at bi in min zalika ai yana komawa ya zuwa ga bihi yana komawa ga zalika ne ya yace wala amalu azza wa jalla ba a amfani da azza wa jalla da makamancinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ce annabi duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam aziz ne mabuwayi ne kuma jalil yana da girma haka nan ba a yin salati a ce amfani da assalatu wassalam a cikin sahabbai istiklalan su su kadai amma yana halatta ta ba'an suna idan aka hada su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. a ce sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hmm. hmm. na'am annabi wa sahaba annabi wa umar wa usman wa ali sallallahu ta'ala alaihim aha sai ya ce sallallahu alaihi wa ala wa alaihim sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbi shine ai ma'anar taba'an din kenan in suna bi ba ma'an ba inda wanda kake faɗa ai kai ma'an ويستعمل كل من التربي والتربم ana amfani da kowanne daga cikin at-taraddi lafazin radiyallahu anhu wa tarahum da rahimahullah a kowanne daga cikin sahabbai da waninsa eh. wa gairihi eh to amma abin nan kamar yadda wannan dai haka wannan dai shine dai kusan istilahin ah, ibnu kathir ya yi ishara ga wannan akan amfani da lafazin da aka ruwaito a wajen sultafan hadisi in an ambaci sayyidina ali da fatima sai a ce alaihi salam fatima alaihi salam wannan yana cikin bukhari wurare da dama sayyidina ali ma a ce alaihi salam saboda yan ahlul bait ibnu kathir yake ta'liqi cewa sai dai yawancin malamai sun tafi akan cewa su kamar sauran sahabbai ne duk da an samu waɗansu daga cikin salaf suna faɗa shine kan cewa amfani da radiyallahu anhu ga sahabbai rahimahullahu ga malamai ba amfani da radiyallahu anhu ga sauran malamai wanda ba sahabbai ba ba amfani da salati ga sahabbai in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai taba'an in an hada su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan ba wai duk wannan babu laifi in an yi din amma dai wannan shine abinda malamai suka yi istilahi suka tafi akai shine ya fi shahara wala takun ayyuhal kafir tarmuyuha karanta baitin tukuna ko wala takun tarmuyuha aw tukridi walau khala al-asl khilaf ahmad khilafa ni atawa khilafa yace wala takun tarmizuha kada ka kasance mai sanya alama ga wato wannan shine jalla wa aladin ko subhanahu wa ta'ala ko sallallahu alaihi wa sallam ko radiyallahu anhu kada kai mata ramzu wato kada kai mata alama ba tare da wato ya zamanto baka faɗa ba au tufridi ko kuma a ka ka kadaita ta in ka faɗe ta sau ɗaya ba za ka sake faɗanta ba walau halal aslu ko da asalin da kake yin nakali daga ciki shi babu wannan salatin karka ce kai ba za ka faɗa ba khilafa ahmadi sabanin Imam ahmad wanda shi Imam ahmad ya ce idan asalin da kake rubutawa babu salatin to kai ma kaka rubuta salatin wala takun ayyuhal alkatib ya kai mai rubutu kada ka kasance kana yin ramzu ramaza yarmizu ne ba yarmuzu ba ko ramaza ramazahu tunda ai kai ana ku yarmuzu ne ina muktaru shiha

ramaza ar-ramzu al-ishara wal ima bi shafatain wal hajib wa babuhu daraba wa nasara babuhu daraba wa nasara saboda eh nasara yansuru saboda haka yarmuzu din zai yi daka ni ma nawa zai yi yarmuzu din koyon da ka karanta ne wa babuhu daraba wa nasara saboda haka zaka iya cewa ram mizu wala takun ha ko ha amma ai kai dole wannan to sai an sai sai shehu abdullahi sai hisunu shine zai kawo maka hmm. ko da ke yawanci eh hisunu rasim shine zai faɗi idan wanne ne wanda yake a wanne ne alqiyas wanne ne kharij alqiyas ko kuma akwai mm, alqamus almuhit na'am na'am uh, wala siyama salatu ay waɗannan ababan ambato wala siyama salatu salama musamman ma salati da sallama fa yukrahu ramzu ilayhima ya makaruhi ne ka yi ramzi wato kai alama ya zuwa gare su a wajen rubutu da harafi ɗaya ko harafi biyu kama wanda yake rubuta sal'ama wai mai sallallahu alaihi wasallam wato harafin farko na kowanne sal sa na sallah lam na Allahu ain na alaihi eh, mim na sallam mm. bal ya rubuta wannan a cikakke a cike ana a cewa farkon wanda ya fara yin wannan ramzun da sal'ama sai masifa ta afka masa aka yanke masa hannu wa ne fa amma wannan <laughs> ba isnadi au ko wa ai kuma wala tufrid ahaduhuma an al-akhar kada ka kadaita ɗayan su daga barin ɗayan domin shi wannan makruhi ne to wannan al-ifrad din shine ka ambaci salati baka ambaci sallama ba mm-hmm. hmm. ko sallama ka ce alaihi salam baka faɗi alaihi salatu ɗin ba imam suyuti a nan ya ce da ma kuma ma dukkan bigire da aka shar'anta yin salati a cikinsa saboda faɗinsa Allah ta'ala sallu alaihi wa sallimu taslima ku salati a gare shi ku sallama taslima eh, inda da aka ambaci aka ce ayi an shar'anta salati a gare shi to amma ai gashi an shar'anta salati a gare shi a cikin sallah amma ba a sallama hmm? ko salatin ibrahimiyya babu sallama hmm. saboda haka a cikin wannan magana ta imamu suyuti akwai eh, dubi to amma cewa ya fi musallu alayya to duk in an ce an shar'anta an shar'anta cewa duk inda aka shar'anta salati a gare shi sai an hada da sallama hmm? to in ya tabbata a tahiya to wajen wajen kiran sallafa hmm? yana salati sun masa hadisin hadisin abdullahi bin amr eh sun masallu alayya Mm-hmm. na'am ne ibn hajar yayi tahririn wannan a cikin a cikin fatahul bari koyi a bashir sai ka kawo mana sharhin hadisin babu salati ala nabi cikin kitabud da'awat na bukhari ka karanta babin maganganun ibn hajar akan wannan da ambaton salatin ba tare da sallama ba da abubuwan aka ce na'am ko da duk da yake wannan fa ya an same shi a cikin rubutun khatib da wannan sa al-khatib al-baghdadi mm-hmm. hafiz al-mashriq a cikin yana yin ya ambaci sallati in babu sallama ko sallama babu salati na'am ala hamzatul kinani a sheikh hamzatul kinani yace na kasance ina rubuta hadisi na kasance ina rubutawa wajen yayin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam sai in rubuta sallallahu ta'ala alaihi haka yake rubuta sallallahu ta'ala alaihi wala aktubu wasallam. sallam bana rubuta wa sallam sai na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a mafarki sai ya ce min me yake gare me ke gare ka baka cika salati a gare ni sai na ce ya ce ah. sallallahu ta'ala alaihi illa katabtu wa sallama to bayan nan ban sake rubuta sallallahu ta'ala alaihi ba face na rubuta wasallama. wannan mafarki ana istinasi da shi amma ba a shari'a da shi mm. to wato a jumlace dai an yi hafiza ala jami'i zalik ya kamata ya kiyaye dukkan waɗannan walau kala al-aslu al-manqulu minhu al-manqula minhu mm, anhu ko da walau kala al-aslu na'am al-manqulu minhu anhu na'am ko da asalin littafin da yake nakalin hadisin daga gare shi ya wofinta daga ambatan salati da sallama din bal ya rubuta kuma ya lafazi da shi yayin kira'a mutlakan ba tare da kaidi ba ko an rubuta asalin ko ba a rubuta ba domin addu'a ce ba zance ne da yake ruwaito shi ba ballantana a ce ya saba ka'idar riwaya ya faɗa abin da baya cikin asalin riwaya saɓani ga imamu ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala anhu yanda aka samu wato rashin ambaton wannan a yayin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam to la'alla dalilin wannan sababin kamar yadda ibn salah ya ce a taƙida yana ganin ƙayyaduwa da wannan a wajen riwaya don amana hmm. kuma sadar da wannan lafazin salatin ya zamanto ya ya eh, wato ya buwaya a gare shi a cikin dukkan waɗanda suke saman sanarwa na masu riwaya ba zai iya tabbatar cewa dukkaninsu sun faɗa haka ba saboda haka sai bai faɗa ba tare da cewa al-khatib al-baghdadi a cikin al-jami' li akhlaq ar-rawi ya ce بلغني أن أحمد كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا تو ناجي cewar Ahmad ibn Hanbal ya kasance yana salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam nutqan wato da harshe a furce la khatan ba a rubuce ba waninsa daga cikin malamai ya saba masa kamar ali ibn madini da abbas ibn abdulazim al'ambari kala suka ce ba mu bar salati ga manzan allah sallallahu ba a cikin dukkan hadisi da muka ji shi wani lokaci ma sai mu gaggawa sai mu yi tabyidin wato sai mu kammala rubutun rubutunmu a kowane hadisi cewa mun riga muka rubuta salatin wato ya zama to ba mu sauwada mun kammala rubutun a dukkan hadisi da muka ji hatta a ilaihi ha sai mun dawo zuwa gare shi at shine idan mutum ya rubuta abu sai ya koma ya yi tafihi ya gyara ya tabbatar da shi ya nuskar akhira mm. haka ne ibn da al-eid ya karkata zuwa ga abinda da imam ahmad shi yake yi inda ya ce ya kamata a bi asalin da tafai da kuma riwayoyi ينبغي أن يتبع الأصول أن an الأصول والروايات usul ينبغي أن ko kuma والروايات an كما تشي usul war ya kamata shi mutum ya bi wato asalin littafai da kuma riwayoyi in riwaya ta zo da ambatan ya ambata don shi kansa wannan kiyaye wani ilimi ne don ya nuna kan cewa su waɗanda suka yi din sun ga ya halatta wani lokaci kada a yi na'am kuma ne da kan da yi ne ke kuma mm. yana zuwa an wafa annabi a cikin da kuma mm. wasu na wuce ga likita wani ta baka baka ta fi lafiya mm. ko wani ta haji cikin ke wani lafiya a cikin wani kuma na karanta abin da abin da yake ciki shine kiyaye ne, yana da cikin amanar ilimi eh, Now. Mm-hmm. Uh, idan ya ambaci salatin ga annabu sallallahu alaihi wasallam a furce ba tare da cewa salatin yana cikin asalin littafin ba to ya kamata a samu wata karina wata alama da take nuni akan wannan cewa wannan fa ya faɗa ne amma baya cikin asali kamar ya daga kansa inda nazari fil kitab yayin da yake duba littafin to in akwai in wazo daidai inda salatin yake ba zai kalli littafin ba sai ya daga kansa ce sallallahu alaihi wa sallam kaga ba bai karanta abin da ke cikin littafin ba kenan hmm. yayi niyya da zuciyarsa cewa shi shine mai yin salatin ba mai hikayar salatin bane daga waninsa wallahu a'lam ala ku duba irin wannan kiyaye amana da tahariri na ilimi da irin wa'annan malamai suka kaga duk jerin gwanon wa'annan malaman nan wai duk basu gano wani an su kurakurai a cikin riwayar hadisi ba sai wani wanda wanda zai zo wai yanzu ya ce wai ya gano hmm, wane ya yi ta bituwa ya kasa gano komai da sauran su ke za a gano duk irin wannan hidimar da su a cikin abubuwa da ka'ik ko ba mutum ɗaya ba ne a kowane karni za ka samu adad hmm. na'am ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل القابلة نعم ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرع أصل قابلة ثم سننكما alaihi yana wajaba a kansa hatman wato a yanke wato tilas bisa farilla al-muqabala yayi muqabala shine ya kwata ya bijirar da abin da ya rubuta da abin da wani da asalin bi aslihi ya yi muƙabala da asalin inda ya kwafo bayan ya rubuto sai ya zo ya yi muƙabala ya ake muƙabala ya ba da a nasa ga wani shi kuma ya rinka karanta asalin shi kuma ya ne masa gyara ko kuma shi ya rike nasa yana gyaran wani kuma yana karanta yana rike da asalin au far'i aslin qabala ko kuma ba asalin ba amma abinda aka ruwaito daga abinda aka kwafo daga asalin amma an yi masa muƙabala wato far'un muƙabal an fahimta asali shine kamar alal misali kana so ka ruwaito a hadisan da ke cikin muwatta sai ka ɗauko nusar muwatta din ta malik kai muƙabala da ita ko kuma ka samu ta wani ɗalibi wanda ya rubuto amma an riga an yi mukabalarta da muwatta sai kai mukabalarta da wannan a kansa ai a kan shi mai rubutun ko kuma da kansa ko kuma da mai zamantowa mai masana ibanci hatman dole kamar yadda alkazi iya ya faɗa to wato ya yi mukabala wato ya bijirar da littafinsa ya gyara littafinsa da abin da ke cikin asalin da ya ruwaito daga gare shi al'imamu tabarani ya ruwaito da isnadi wanda yake mazajensa amintattu ne kamar yadda shi al'imamu suyuti ya faɗa an zaid ibn sabit daga zaid ibn sabit cewa ya ce na kasance ina rubuta wahayi a wajen annabi sallallahu alaihi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam idan na gama sai ya ce mun ka karanta sai in karanta saƙtun in akwai wato sakafi shine ya bar wata kalma ko ya bar wani abu bai rubuta ba a kamahu sai ya gyara shi hmm. gashi nan a cikin al'ausat ne ibn sam'ani ya ambata daga hadisin afa ibn yasar ya ce كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم cewa wani mutum ya yi rubutu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ka rubuta ya ce na yi ya ce rabta, wato ka yi mukabala ka bijirar da shi ka bijirar da shi ga abin da ka gyara shi ka inganta shi ya ce a'a sai ya ce masa baka rubuta ba har sai ka yi mukabalarsa sai ya zamanto ya inganta albalkini ya ce wannan hadisin ya fi zamantowa bayyananne a wajen maksudi na samun mai ita muƙabala asali sai dai hadisi ne mursal ko tun daga shi a balo-balo aka faɗa a lamtaktub hatta ta fa na'am yahya ibn abi kathir at-ta'i yace da waninsa wanda duk yayi rubutu wanda duk ya rubuta abu bai kuma wato zuwa ya inganta abin da ya rubuta ba ta hanyar muƙabala kamar wanda ya shiga ban ɗaki ne bai yi tsarki ba aka ce kuma Abin da ka rubuta shi ba kai masa muƙabala ba to ya cancanci a jefar da shi a cikin a shara a cikin bola awil mukabala bi far'i aslin qabala ko kuma mukabala ba da asali ba amma sai yayi da abin da aka kwafo daga asalin da ake shi ta kanta an yi masa muƙabala. to ya hal ya wadata kai mukabala muƙabala da wato kai mukabala da littafi da wanda yake reshe ne a wato an kwafo shi daga an kwafo shi an riga an yi masa mukabala da asalin da asalin littafin malami wa muqabalatuhu bi asli asli shaykh al muqabal bi asli shaykh haka zalika zaka iya yin muqabala da asalin asalin na malamin da wanda ake mukabalan asalin malamin da shi an fahimta kamar alal misali hadisai ne malik ya ruwaito su daga nushar suhail ibn abi salih an abihi an abi huraira kai ka zo ka kafa daga muwatsadin imam malik baka samu muwatsadin da za ka yi mukabala ba ma wa'annan hadisan sai ka same su daga cikin asalin nushar suhail ibn abi salih wanda daga shi ne ake muqabala malik ya ruwaito har muqabala sai kai muqabalan naka da wannan asalin to shi ma wannan yayi domin makasudi manufa shine littafin sa yayi daidai da asalin littafin malamin sa wannan ko daidai ne ko wannan ya samu da wasiɗa ko ba da wasiɗa ba eh za mu ci gaba wanda wannan yanda ake muƙabala ne kuma tsaya a nan mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi wa khairuha ma shaykhihi yanda ake muƙabala daraja cikin ta saboda haka masail biyu muka dauka anan. matsala ta farko abubuwan da ya waje ba a kula da su wajen rubutawa na ladabin rubutun littattafan littattafan hadisi da ma littattafan ilimi baki ɗaya na girmamawa ga Allah ta hanyar faɗan azza wa jalla da kuma makamantansa da kuma ga yin salati da sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yin tarabbi ga sahabbai da kuma kan cewa kada mutum ya ramzu kuma wajen salati kada ya faɗi salati babu sallama ko ya faɗi sallama babu salati to sannan kuma sai matsalar muƙabala cewa muƙabala dole ce saboda abin da yake tabbatar da wato ingancin abin da mutum ya rubuta kenan dole ne mutum ya yi mukabala. shine yanzu ake shine ake maganar editing ko kai ne ka rubuta abu sai ka ba mu wani ya yi maka editing ballantana kuma ma wajen tahqiqin nusus wajen fitar da littattafai idan kai idan ka rubuta yanzu kamar lokacin da muke rubuta mustakhraj na abi awana haka idan mun rubuta daga cikin nuskar maktuta din muka rubuta haka za mu zo mu zauna a ka samu wani yana rike da abin da ka rubuta kai kuma kana karanta al-maktut karka bashi maktut din ya rike kai kuma kana duba abin da ka rubuta saboda yawanci abin da ka rubuta abin da ka rubuta za ka rinka tunanin sa ne saboda haka ba za ka ga kuskuren kai abin da ka riga kai ba saboda a cikin karanta abin da ke cikin zuciyarka ne sai ka rike kai asalin kana karantawa shi kuma yana karanta abin da ka rubuta wani lokaci sai ka ga ka tsallake satsara guda ba ka kula ba hmm. ka tsallake satsara guda kamar yadda ɗazi yadda alaran ma ya yi sai tsallake satsara guda ya tafi a cikin littafin azahabi ya tafi da iful hadith wajen da ifani sai ya tafi da iful hadith to irin wannan yana faruwa to shine daga cikin fa'idodin muqabala wannan duk kun ga amana ce ta ilimi yanda haka malaman hadisi suka kiyaye abubuwan da suka rubuta ya zamanto cewar an yi kokari an bi dukka ba ta irin abinda waɗansu 'yan falala za su ce muna aiki a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ko mun yi kuskure aljanu sa gyara mana hmm. ko su wata karama za ta zo ta sa ba za a yi kuskuren ba ɗauka wannan aiki ne na ɗan adam kuma aikin ɗan adam kuskure zai iya zuwa masa saboda haka sai aka bi hanyoyi na hankali da tabbatar da kancewa ba a samu wannan kuskuren ba ba a yi mu'amala da shi mu'amalar wai kancewa karama za ta zo ba wato da da yan falala ne suka kama ilimin hadisi da Allah ne kaɗai san irin abin da za a yi <laughs> eh. ka san haka ba kirista ba haka suke cewa ba shi yasa suke cewa wai bible ruhul kudus ne yake musu ilhama suke rubuta da za a ce an yi kuskure bayan suna da ruhi mai tsarki <laughs> an gani سبحانك bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk